wato wayannan abubuwan ana yin su ne don a san da cewa shin ina kudade na kwarai ina kudade wayanda ba na kwarai ba yana da mahimmanci kwarai to yanzu mun zo a kamun kasa Najeriya waanda kudaden da bankin kolidin ta ce tana da su ke zagayawa a nahiyar Najeriya kashi tamanin yana hannun mutane kashi goma sha ne ke bankunan Najeriya to ta wannan hali kaka za a yi su taho su kawo policy wanda ake kira monetary policy na ishu na da su dubu sha'ani na kudade ya zama da cewa zai tasiri abu zai tasiri ba to kaga dole ne ya kamata a ce central bank ta ɗauko wani mataki wanda za ta fara from ground zero don ta dinga monitoring na wayannan abubuwa din kamar yadda ka sani an sha kawo policies da dokoki na cewa ana son ma ishu na cinikayya da biyan kudade ya zama da cewa cashless haka duniya take ciki yanzu so wannan abin mun yi na'am da shi zai taimaka mana na wajen ayyukan mu zai taimaka mana na abubuwa da yawa nasara ba wai nasiri a ganta ba yanzu amma in Allah ya so nan gaba kaɗan za a same ta amma akwai wasu masu ganin cewa kamar fargajaji ce aka yi a yanzu tun da dama masu irin ajiyoyin nan kudade kudaden kasar waje suke saya suna hidimomin su na yau da kullum ya za a yi ku tinkari wannan bangaren shi ma ku karya lagon masu tattara irin nan kudaden kasar waje wanda aka yi amfani da kudin haram aka tanade su eh, fara a yi in kana tunawa najeriya tana da tsari wanda kowane sati takan ɗauki kuɗaɗe da ba nbdc wannan abin yana ɗaya daga cikin abubuwan da yasa za ka gani cewa akwai waɗannan kuɗaɗen da ke ta zagayawa a nan najeriya yanzu an daina wannan an fi wata shi da cewa an daina wannan kuɗaɗen ma da central bank ke basuwa na PTA da PTA. shi ma muna nan muna ba su shawari na cewa su dinga samun mutane waɗannan kuɗaɗe hannun da account su da katutukansu don dai a rage waɗannan abubuwa na kudaden na dala amurka da ke zagayawa a nan sannan kuma yadda ka sani din ko da an ba mutum ai yana son ya canza naira ne mutane kuma suna zuwa suna karɓan ta ne a kashi so a hankali a hankali da yan Allah ya so za a zo a samu matsaya da maslaha wayannan kudade ana yi amfani da su sayan gidaje da sauransu kana tsammanin akwai wani aiki da za ku yi da za ku kamo kudaden naira da aka ɓoɓɓoye a waɗansu gurare ko a waɗansu gidaje ko ofisoshi ko wurin ɓoye kudade a to Alhaji Umar Faruk ai shi yasa ɗaya daga cikin dokokin da gwamnati ta kawo mai amfani shine wannan na whistle blower muna so 'yan Najeriya su taimaka mana da wannan labaran tunda kamar yadda ka sani ba mu ba bokaye bane mu ba aljannu bane ba mu san da wa'annan abubuwan ba amma 'yan Najeriya su gaya mana cewa ga wuri kaza an kai kaza tunda ai masu kudaden nan ba su ke ɗaukar su buhu buhu su je su aje ba suna amfani ne da waɗansu kuma in Najeriya muna kira gare su cewa su gaya mu na wannan labarin mu je mu gani in ma ka je ka ba labarin ta gani kai da kanka ma za ka samu wani abu tunda gwamnati ta ce za ta ba kashi biyar ga wanda ya ba da labarin da yasa aka je aka samu nasara aka zo aka kwato wayannan kudaden